الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمه الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata ashirin da hudu ga watan jumadar kula a wannan shekara ta dubu da dari hudu da sha tara bayan hijira wanda ya dace da yammaci na sha biyar ga watan tara shekara ta dubu da dari tara da tasa'in da takwas ينفي لقاء وتراسيم الشرق وجوب يعني بلوغ المرام من أدلة الأحكام أو أن ذلك لا أجل عند أنا أجل عند باب التزام صلاة يوم باب سجود السهوي وغيره من سجود التلاوة والذكر باب سجود السهوي وغيره من سجود التلاوة والذكر وأن باب إليه لسجود السهوي وغيره كوننفع من سجود التلاوة na sujudu tilawa wa shukuri da kuma sujudu shukri da yau tun farko ina neman an gani kasancewar ba na jin karkashin jikina kamar kullum ina karatun ba zai tafi kamar yadda aka saba kullum ba bazin da za mu magana a kai sujudu sahawi da kuma sujudu tilawa da kuma sujudu shukri guda nawa kenan guda uku سجود السهو ita ce mujara da ake yi sakamakon yin rafsanwa as-sahw al-imam qadi iyab yace da as-sahw da al-nisyan din ma'anar su daya zuwa da ake yi sakamakon yin rafsanwa ko sakamakon yin mantuwa a cikin sallah kai ne ka manta ka tsara wani abu ko farge wani abu cikin sallar ka a musulunci ta tsara maka yin sajadu guda biyu waɗanda ake yi kafin sallama ko bayan sallama hikimar shi ne al'amura guda uku farko dai duk jikin da aka iya samu a cikin sallarka na biyu ko ne su shefan don shi ne jefa maka wannan kogon ko mantuwa don ya kawo maka shekar da ta aka shar'anta maka wani abu yanzu zai ya ji kuma ya nan da shi na ba na uku kuma bin umarnin Allah da bin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sujudu tilawa kuma duk su sujuda da ake yi ta karatun alkur'ani a cikin alkur'ani akwai wurare na musamman sanannu waɗanda idan mai karatu ya zo ya karanta su zai yi ba. haka kuma mai sauraron wanda yake karanta su shi ma zai yi sujuda an fahimta ko ko ne ka zato ko ne mai karatun ko kai kana sauraron mai karatun idan ya da ta ma kuma za da zuwa shukr kuma ita ce sujuda da ake don godiya ga Allah amma dan ya samar da kai daga wani hatsari da ya fuskanto ka ma kuma dan ya baka wata sabuwar ni'ima ana yin ta ne inda tajaddudun ni'am yayin sabuntuwar waɗansu ni'imomi ba wai domin dawamar ni'ima ba domin yin tawo nema ne ko kusan zaka ce dan wani tawo domin madallahi la ta yi amma lokacin da nema ta zo maka tana bakuwa dan farin ciki ta cikin da Allah to waɗannan sujudodi yaya ake yin su yaya san annabi suka ba da haske gare su shi ne abin da ya shafi matashiyar magana na karatun mu mu yawa mu karanta babu gaba daya mu yawa mu wani abu daga cikin sauran kuma sai gobe sun gobe hadisin farko an abdullahi bin buhainaka radiyallahu anhu عن عبد الله بن بؤيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام بالركعتين الأولين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه السبعة وهذا اللفظ للبخاري an karɓo hadisi الله بن bin buhaina allah ya kare يجي أن النبي صلى الله عليه وسلم من لا أن نقول هذا مثل الله سبحانه وتعالى يسمى في ظهور الظهر لا يسمى الظهر شارد فقام برد أفين الكلين كل يساج يدرس أوتيجي أنا ما كنت يزونا يسوع إيه؟ يسوع يزونا بسيطة ولم يجد يزونا با فقام الناس ما لما تقول إذا النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا قضى الصلاة har sai da annabi ya kammala sallarsa raka'o'i hudu wanda zaran nasu taslimahu ya kammala sai ya mutane na jiran su duk kawai yayi sallama kabbara ko kawai kuma yayi kabara wa huwa jalib yana zaune wa sajada sajada kai ne yayi sajadu guda biyu qabla an yusallim kafin ya sallama ثم سلم فالنبي سلم وانا مدير الزبيدة في كده qabliyati annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka a cikin sallah na mutum zauna da zauna ba sai ya da ya miki kuma wato kenan sai da aka zo aka kammala ana tsammanin zai sallama sai kuma aka ga ya kafara ya tafi guda biyu sai ya zauna sannan ya sallama wato kenan annabi ya manta bai zauna ba bai tashi suna wata cikin bayan ya yi ya miƙe a lokacin kafin da zai dawo musu sunna shine idan ka riga ka miƙe sai sannan ka tana to ba za ka dawo ba ko ku ci gaba ko ku ci gurin kafi sannan karkashin wannan hadisi mun fahimci cewa sajadun nan da za ka yi guda biyu da zaran kai su ke sallama ba maganin karatun ta iya ko ana ne ga karatun ta iya kabbara wa huwa jahidun wa sajada sajadatayn qabla an yusallima ثم ماذا ثم سلم ba maganin ta iya wannan hadisi akhrajahu sab'a malama hadisi sabu suka rubuta ولكن wannan sanannu da imamu ahmad wa hadha al-lafz bil bukhari wannan lafazin da muka karanta ne lafazin imamu bukhari wa bi riwayatin li muslim يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس الرواية المسلمة يكبر في كل سجدة يكون سجدنا هو لا يدري قوة سجدة يكبر وهو جالس هنا زوري وهو سجدة يدري كيف wa yasjudu la yasjuda wa yasjudu an-nas ma'ahu mutane kuma na yin da tare da shi makana ma na sai da julusi a madadin abin da ya manta na zaman tare wato wannan sajadun guda biyu ko ne madadin abin da ya manta na zaman tare wato ba sa bukatar sai ta yi da tafiya kenan وعن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العتيق ركعتين ثم صلى ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يسلماه وخرج سرعان الناس فقالوا كثرة الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه فقال يا رسول الله أنسيت أم كثرة الصلاة فقال لم أنس ولم تكثر فقال بلى فنسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه فكبر ثم وضع راسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه وكبر متفق عليه واللفظ للبخاري وفي روايه لمسلم صلاه الاصل وانا حديث ابو هريره يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi da tabbata da laifi yi sallah in ida salatin al-asr ɗaya daga cikin sallolin da ake yi bayan ranar safar tsakiya abu hurairah bai sai ko wani ba ɗaya daga cikin sallolin da ake bayan ranar safar tsakiya allah ko azhar ko me ko rasa duk bai ko wani ko shi ba amma a tantar sai a riwayar muslim yake salatul asr sallan al-asr kun gane ku yayin da yin sallan nan raka'a da rakawoyi guda biyu cikin ta sun masallama ko kai yin sallama ثم قام إلى fi في مقدم المسجد sannan sai annabi ya tafi cikin wani katako ko wani gidaje da ke gaban masallaci fa yadda ko alai ya dora duka kan wannan katako wa fi abu abubakar wa umar cikin waɗanda suka bi dabin sallan nan akwai sayyidina abubakar cikin akwai sayyidina umar ibn khattab wato manyan waziran da guda biyu kenan da ya ce kika dun dun lazaini min ba'di abubakar wa umara ku koyi da guda biyun da za su biyo bayana su ne abubakar da umar وخرج قرآن الناس مبلغ فهذا أن يكلمه sai wato ainihin kwarjini ya kama su an yi kan limamu su samu damar zuwa annabi magana ba sahaba suka tsoraci an yi kan limamu zuwa annabi magana dukkan suna da tabbata amma ya hana zuwa annabi magana mai ruwa suna tunanin to ko an an ko kan sabon wahayi an rage sallah ta kuma bibi da yau suna ganin kwarjinin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kharaja na nas mutane suka fita da sauri fa qalu suna cewa su salati ai sallah an rage ta zama raka'a biyu kenan wa fil qawmi rajulun yad'u an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sal yadayhi cikin waɗanda suka bi sallah din akwai wani mutum wanda annabi ke masa lakabi da zai yadayhi amma hakikanin sunan da ke al-khirban abu amma annabi na masa zan ya yadayhi saboda yana da tsawon hannu da annabi ke cewa wato kamar hannun mutum biyu aka ba fasala ya rasu Allah sai wannan mutum ya zo ce ya manzo Allah a nasita an kudura su salati su mantuwa kai ne ko kuma dai an rage mana sallah raka'a ba kaga tambaya ta ladabi da sahabiya annabi ko kai ko kai annabi Allah raka'a raja ko kai da abu san ana maka wahayi ta iya wa an zo da wahayi an mayar biyu sai ne yasa lokacin da annabi ya zo a aikin haji yake cewa sahabbai wani gari ne wannan sun san su suka ce Allah wa rasuluhu ala yake ba maka bace ba kika kokon kika wata rana ce wannan mun san goma ga wata ne ranar fi na babbar sallah amma suka ce Allahu wa rasuluhu ala Allah da manzon suka ce yake ba yake ranar goma ga wata ba suka ce yake suka ce kan dai wani wata ne wannan sun san zulhijja ne amma suka ce Allahu wa rasuluhu ala saboda suna jin tsoron kada ce al-muharram ne a ce a sabon wahayi ya sauka ya ta an dinga da muharram ya ga wani abin da ba tsabagen biyayya da sahabbai saboda Allah ya ladatar da su ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi kar ku wuce lokaci da rawa ma'ana kar ku wuce gaban Allah da manzansa kar ku gabatar da aiki ko magana kafin Allah ya ce ko manzansa ya ce dole ku gara Allah ya ce ko manzansa kafin ku fara aiki la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi sai ka kullun tambayar sahabbai muna so mu yi kaza ya zamu yi ba mun yi kaza mun yi kaza ne hukunci ba wannan tambayar mu kenan wani ya kwaba tsaransa ya tsare ya ku aka maka launi ne kaza kaza kaza yanzu kana son ka tambayi kira kwaba ta amma su da ni aikin da zai kusantar da ni ya da ni daga wuta sai annabi ya faɗa masa da ni ya kaza sai annabi ya faɗa masa idan za a yi maka salati ya za a yi sai annabi kaza za a yi ba sai mutum ya salatin ba ni ne kaza kaza wanda ya halaka ko bai ba wato al'asar fil ibadati at-tawakkul asali ibada ba ka fara yi cikin kai akai wato ga sai yake da shi a kusurin da salatu an nasifa a nasifa an kusurin da salatu duk ka ta ne ya annabi Allah ko kuma an rage sallar ne ka kala sai annabi ke lam ka wa lam tukfa ko ban manta ba ta ba a rage sallar na alƙawari kudu kaga a tunanin annabi na ganin shi an ka abu ne ba ba da duk da na raka'a nawa bai biyu ne lam ka wa lam tukfa ba mun tura ne ba kuma ba a rage adadin sallah ba ba ka kala bala ko zai gane ce a a ba haka bane ba annabin Allah lalle wato ainihin ba mun tuwa ba kuma yana da yaki na cewa annabi yayi mutuwa sai ke bala ba haka bane annabin Allah lalle ba mun tuwa domin bala ana zuwa da ne na sai na sai wa na na sai sai nafi ba ku cikin malaman nahawu yayin da aka kore jumla sai tambayar ta yi zanto idan kana da ka kore jumla manfiya duk kawo bala ta kafa wannan nan idan na ce alaikal amru kazalika sai ka ce bala wani da ta ce na'am eh ba haka din bane amma bala ana zuwa da annabi annabi ka ga sai annabi ya kore nan an sa ba ko ya rike wannan walam tukfar ba kuma da ke ba tukar dole sai rufiya ba bala to ta kore wancan abin da annabi faɗa ma'ana dan ne kamanta abin da yake da cikin ko kai ta ku lalle kamanta fa kala bala kamar fifa hakika kamanta a sallah ta a sai annabi ya tashi yake so ku zo aka zo aka karanta rakawoyin guda biyu ثم sallama sannan sai ya sallama kuma sannan kuma sai ya wata kabbara kuma سجد sai ya sujuda misal sujudu ne kamar sujudan sazu aw aswala ko da sujudu sawo ثم رفع رأسه sannan ya dago kansa ta kabbara ya kabbara ثم وضع راسه سنه ساك مي da su sujuda fa kabbara ya kabbara fa sajada misal da ne ya sujuda ko tanka sun kada zu aw aswala ko wani sujudi da tsawo thumma rafa ra'sahu wa kabbara sannan sai ya dago kansa tare da kabbara mustafakun alai wato bai ce mana ba sai yi sallama kowa ya san dama ai za a yi sallama da kawo ta riya ba kuma don saboda kamar ta ruwa ta farko babu ta a riwayar ne ko wannan sallah da wannan abu ya faru ita ce sallar la'asar wani abi dawud a riwayan abu dawud ba ka da sai a sadaka zuliya daini da zuliya daini ya kasance cewa lallai annabi ka manta sai ya ce wa sahabbai a sadaka zuliya daini sun zuliya daini daga tsoki cewa maliki wani abu na sallah wato yana tambayar sauran sai annabi وهي في صحيحين وان روايه سنه في صحيحين لكن بلفظ فقالوا الروايه من البخاري ومسلم فقالوا نعم suka ce eh haka ne ya annabin Allah an da ku wani hadisi imamu bukari ya kai turare daban-daban ya kai turaren yin magana a cikin sallah cewa ko da kai magana a cikin sallah ba tare da kuskure ba inda magana sai dan gyaran sallah ko mun yawanta ko muhawara a cikin ita wannan bai fata sallar ba yake domin lokacin da annabi ya sallama a raka'a biyu sallar ta ba ba su ba bashin da ya tsaye ya je rike katako da magana da zulai bai ne ya masa da abin da ya kwada waɗannan duk wannan a me suka yi a hukumar sun yi ne cikin sallah duk da su la ya tsoro na annabi ba a mu zanta su sama amma fi ga su kuma amin annahum fa'alu kun da zalika fi salat ko su yin sallah da wannan to amma ba da niyya ba ba da man ba ba da abin nan da haka sun san da su da salalar ba su dudan da suke saba addinin nan sun yi ne a sakamakon yin sallama dai an fahimta ko wa fi riwayatin lahu a wata riwaya wa lam yasduq حتى يقتنب الله تعالى ذلك أنه بيتا يجد با يجد أتكونا أجد حتى الله يتبت رمت تتبك ليجيب معنى يتبت بيتا أبيتك تتبت فيجد أن الله بارنا وانت متبت وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الفتح فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم وعن عمران بن حسين رضي الله عنه an karbo hadisi daga Imran ibn Husayn anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla bihim annabi kira da amince da gare shi yayi musu sallah fasaha sai ya rakkanwa cikin sallah din fasaja da da sai ne sai ya sajadu guda biyu thumma tashahada sannan sai ne da ya tabiya ثم سلم سنن به سلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه imam abu dawud da tirmidhi suka rawaito wannan hadisi tirmidhi ce hasan ne al imam al hakim ce hadisi ne sabi da yawa kuma daga cikin malaman hadisi sun bari fanta da wannan shine madogarar malaman da suke ganin za su karanta tahiyya idan ka zo su ji da sahu ko su ji da kabri ko su ji da badi ana yin tahiyya saboda anan gurin ya ce fasaha sun yi rafkanuwa bai faɗa mana wata irin rafkanuwa ba sai kari yayi rage yayi bai bayyana ba ka fa sajada sajada ta yi yayi sujudi guda biyu bai faɗa mana ba in kala salami ko ba ba'da salami ta hada sannan kuma ya tahiyya wannan sai da kowace ce da za a yi tafiya wannan shine madogaran malaman da suke ganin za a karanta tahiyya idan an zo su ta hau ko bai da to shine malamai suke safani wajen ingancin hadisin waɗansu sun sauya tashi waɗansu sun gaɗin tashi wato wancan hadisi na bukari ya tabbatar kenan ya shi kawai ya tabbatar annabi bai tafiya ba bai abin nan ba wannan kuma ya tabbatar cewa annabi ya tafiya to idan aka samu ruwayoyi guda biyu sun tabbatar da sun yi yayayya wajen tabbatar da abu guda daya to wannan riwaya guda biyu yamma dai sai ya zanto ingantaccen su ce zarifiya a lokacin nan zai zanto wanda kuka tafi cewa ita ce riwaya ta zuriya ban da zarifiya idan kuma dukkan su hadisai ne sun yi guda biyu sai dai wannan a riwayar bukari da muslim ne wannan a riwayar waɗansu malamai ne wanda kimar su da nauyin su a cikin ilimin hadisi da kai kimar da tafin bukari da muslim ba to ana rin jaji da riwayar bukari da muslim a kan riwayar wani su shi yasa malamai suke baiwa hadisi sahihi darajoji har guda bakwai farko mattafaqa alaihi kan bukari da muslim suka rawaito wannan ya fi kowane hadisi inganci na biyu abinda bukari kaɗai ya rawaito na uku abinda muslim kaɗai ya rawaito na hudu abin da yake kan sharafin bukari da musulun to ba su so ba amma an bi sharafin su wajen inganta a gane ku na biyar abin da yake kan sharafin bukari kadai bukari da ruwaito ba amma wajen sharafin bukari aka baka inganta na shida wanda aka fi sharafin musulun na bakwai na karshe hadisin da ya inganta ba riwayan bukari da musulun ba ba riwayan sayansu ba ba sharafin su ba su duka ba kuma da sharafin sayansu ba amma an ba hanya ya inganta to kaga maratib na hadisi sahihi kenan ya zama maratib martaba guda nawa guda bakwai suka kawo suka ce me amfanin mu kafa gida bakwai din tunda kowanne sahihi ne kowanne ana aikin shi sai suka ce amfanin zalika inda ta'aw yayin da hadisan guda biyu suka ci karo da juna to za mu rinja ta wanka akan wancan matukar ba za su iya haɗuwa mutum biyan a aikin su lokaci guda to za mu rinja ta wancan ne akan wancan a samu tarjihi kenan amma in za a iya haka zuwa aiki da su lokaci guda ba tare da suna su ya faru ba shi ke na sa haka zuwa aiki da su وهو الزم اولى من التسجيل. أم عندكم؟ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليطرد الشك فليطرد الشك وليبن على ما استيقن ثم يذكر سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا وكان له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم وذلك an karɓo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare ta gare yace manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idza shakka ahadukum fi salat in sayanku yayi kokonto a cikin sallarsa abinda ake kira kokonto shine wato abuya baya da kawo a cikin zuciya ba tare da farin jayar da sai daga cikin tunani guda biyu ba kana tunanin shin a uku ce ko hudu ce wannan shine kokonto san ka bai rinjaya ba kan cewa uku ce haka kuma bai rinjaya ba kan wa hudu ce kana kai kawo ina fatan kun bai da kyau to wannan shine ake kira da suna kokonto idan mutum ya so kwanto fi salati ne cikin sallah ba nan ne tsare kan sallah ya kasa sanin nawa ya sallata a salatan aw dan arba'a din raka uku yake ko hudu yayi bayan ya fara fiskanta ko ya tsore wannan kokon da take guda wal yabri ala mastaykana ya yi ne akan abin da yake da tabbas ne yake tabbas din guda din nan ko hudu yake kokon da ta amma ne kamar ba kokon ta wake da sai yake ne akan yakininsa shi ne ya sauka cewa kawai uku ne kuma ya sujudu sajada ne kabla an yusabbu wato ko sai sajadu guda biyu kafin sallama mun fahimta da kyau ma'ana zai ɗauka uku sai zai ɗauka uku sai yanzu sai ne kenan zai tashi ya kawo tunawa ko hudu ke idan ya kawo sai ne sai sujudan kabli ya sujudu sajada ne kabla an yusabbu ya sujudu guda biyu kafin ya sallama fa in kana sallah kamsan idan kuskure ne yanzu wanda ya kawo sannan ta zanto ta biyar ce ba ba da lafu salat wannan sajidin guda biyu sun riga sun su sanar shi daga gida cikin haɗari wa in kana sallah tamaman in ko wannan raka'a da yake ko ita ce ta hudu a hakikanin sallar sa kana ta tarbi mace ko bani sajidin nan guda biyu sun zanto tsoron ta kenan da kun yi ya turza hancin kenan a kasa na ma'ana duk yadda ka so ka ta mun sallata na riga na gama da kai an bai da ku rawahu muslim kamar yadda wato Abdullah dan Umar yake wani lokaci dan mutum ya bawali kai da mun kamar ya tsaya kuma bai tsaya ba mutum da yake da yayi wannan bawali ya kare ya samu wani da sai sai gobe wasu yake ga wannan gaba ɗaya ma'ana ko da aka jibi wata lema bene ne <laughs> dan ya rera zama ko kuwa cikin amma idan ka saka ne kamar sarki da kamar lema ne kuma ka riga ka ji da sallah to sai da bai sallah zaka yi ko zaka tsaya ka duba danki ba ma san ka riga ka zuba ba ko ina da ko ina wanda wani abu ne ya fito ko wanda suke da dai ko yanzu dan lemar da gani ce ruwa da aka zai sallah kan yake ne وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر حديث لك عبد الله بن مسعود الله سبحانه وتعالى yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da gare shi yi mana sallah فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء يا إنت كمل صلى وأتقيد يا النبي الله ثم ولا أبوك يا فارس كيف صلى قال وما ذاك ليس لي فارس قالوا صليت كذا وكذا قلت أي فاتن لك كذا كذا قال عبد الله بن مسعود fasana rijilaihi wa saqbala al-qibla sai annabi ya karkatar da kafafunsa ya ya tangular da kafarsa yayi irin zaman da ake kin nan na kamar idan za a yi dubiya wa saqbala al-qibla ya fuskanci al-qibla fa sajada sajada fihi yayi sujudu guda biyu thumma sallama sannan ya sallama an gane ko thumma aqbala ala ya juyo ya kalli mutane da fuskarsa fa qala yace innahu law inda a ce wani abu zai faru a cikin sallah a kawo hukunci sabo cewa an mai da ita a kaza ko an rage kaza an ba su kulli ai da na sanar da walakin inna ma ana basar da dai ku sani ni dan adam ne inna ma ana basar mithluku ni mutum ne kusan ka tuku an ba kama ma san sanin ina iya mantuwa kamar yadda kuke mantuwa fa iza nasiku fa zakkiruni in na manta ku tunatar ta dani wa idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ko kokonto cikin sallarsa fal yataharra thawaba to ya kintaci menene daidai fal yutimma alayhi ya cika wannan abin da daidai yusbit sajada sajdatayni sannan ya sajdu guda biyu an bai da ku wannan hadisin an yi da guda biyu da a yau a wannan hadisin da cikin bayan sallama a hadisin wutan fa na baya an yi kafin sallama ko kuma duk ne ya faru ba ku duk hukunci ne amma tare da kuma nan an yi kafin sallama nan an yi ne bayan sallama to wannan shi ne ruhin da ya sa malamai suka yi sabani kan su zuwa sawu dukkan su sun yadda su zuwa sawu tabbatattun abu ne daga annabi idan an ce su zuwa sawu shi ne su zuwa zakkarwa to su zuwa zakkarwa da kamar da baji kuma duk wannan sunayen su ne to sai dai saura da me yau ne ake yin kabli yau ne ake yin baji akwai malaman da suka ce dukkan mantuwar da kuwa a duniya ba ji za ka akwai wanda ko kuma a gefe daya suka ce duk mantuwar da kai a duniya ka jizar za ka na kuma na anas da ke a'a idan mantuwa ta shafi rabi a cikin sallah ayi kafi idan mantuwa ta shafi rabi a cikin sallah ayi ba Kuma ba zan fahimta to amma idan muka ga hadisin baya na abu sai da kubi ko za ta kallon nan hadisin idan zakka hadisin bi salati mutum ne ya kokonto cikin sallah falam zai kam salla bai san ba nawa ya sallata a salatan am arba'a sai raka uku ko hudu fal yaqra shakka wal yabni ala ma sayqala thumma yasjudu sajdatayn qabla an yusalli yanzu wannan me ya a cikin sallar sa tunanin yana kokon ko ko ce ko hudu za ka ce gina a me akan yakinin wato kaga uku kenan sai kawo me sai kawo ta hudu ko wani dole ai kawai da mata biyar amma idan kuma da ya zama mai gina cikin sallah ba da aka ce yi da gaba gargai ثم ينزل الجلدين قبل ان يصلي فان كان صلى خمسا فقال له ثلاثه وان كان صلى تماما كان صلى في مسجد البخاري اما اذا كنت كلا النبي صلى الله عليه وسلم يا سلم في صلى yayin da ya kammala sallama sai da ya rasulullah a hadasa cikin salati sai wani abu ya faru ne dangane da hukuncin sallah na cewa a rage ko a kara su suna ganin kamar ko wajen ba su cika ba ka ma za ka yi ne ne ka zo kalle ka kaza wa kaza suka faɗi cewa ai muna ganin sallar nan da ke ba su cika ba kamar ko wajen kaza ka sallata ko kuma ka tsara to nan gurin ajan kaza wa kaza din ne malamai suka shafa ba akwai su cewa abin da ake nufi kai kai cikin sallar suka ke da domin da rage ne da sai a koma kan hadisin wa wancan na bayan zuwa ne da annabi samu tabbatar da yi sallata mu yi da aka ji aka sake ko biyu da na so su gida amma a nan gurin suka ce sallai ka kaza wa kaza kuma annabin ya tsara adadin ne rakawoyi ke da haka ya zo ba raka a yi tsara ba kala fa kana da ke kawai annabi ya zauna ba wata sun kawai ya karo ba wannan yanzu da mai yi a cikin wannan sallan bai wata da kubla fa sajada sujud bi sun masallama sannan ya sallama kali ne kuma ta haka sai yi da ba dike ثم أقبل على الناس بوجهه sannan ya fuskanci mutane ya faɗa musu cewa da wani abu ya faru na na an kara muku ajirin sallah da na baku da bari amma sai dai dan adam ina mantawa kuma da kuke mantawa ba haka idan na abin nan ko ku kula da to a nan gurin ne da wannan hadisi da hukun waɗansu malaman suke cewa shi kwanto idan ya zo cikin sallah wato yana da hali guda biyu ko ya zanto kwanton nan ya aure ka bai rabu da kai ba bana tunanin ko uku ko hudu ce an wai da ko irin wannan hukuncin ko ko sai sai ka dauka ko ku sai ka tsaro raka'a ta zaman to ta hudu sai ka yi da sau idan kuma kana cikin kokonto a cikin sallah bayan waɗansu ɗan mintuna ko wani sakan biyu ko uku ko hudu ko biyar sai ka sami tabbas kawai to a kai kokonton sai ya kau sai ka dauka cewa wannan ta uku ce kawai ko ka dauka cewa wannan ta hudu ce kadai duk da haka za ka yi ba shi kuma koyi da ido da kuma wannan hadisi yana nuna mana kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallama bin adam ne shi yake manta abu tamfare da mutane ke mantuwa da yake yana ma'ana da kawai da kan duka kun an sa ta sau fa idza nasitu fa zakiruni wato idan na manta sai ku tunatar da ni to wannan kuma ke nuna idan ban yi mantuwa aikin mu da shi ne da tunatar da hanyar tunatar da shi din ne shi ne su tasbihi su subhanallah idan mazaje za su yi tasbihi da subhanallah subhanallah duk liman in dai ya tantance ka limanci to da ya ji ma mun ce subhanallah dole ya faɗa ku me nayi idan ya gano abin da ya kaga zai ci gaba ne da abin da ya kamata an ta ku idan bai gano abin da ya bayar cikin subhanallah subhanallah a lokacin ya halatta ya tambaya me ya faru ne ko ɗaya daga cikin waɗanda suke kawun gaba dama ya kamata su zanto wato irin ahlami wa nuha game da annabi ma'abuta hankali ma'abuta tunani kuma ga suna da ilimi sai ɗaya daga cikin su su sallama to sai ɗaya ya magana ai wannan sallar ta kala yanzu na raka ta gaske za ka idan ya yarda da kai da su cewa ɗaya eh, ta gaske za mu je me ya kamata yi sai ya dawo zauna za ka yi sallama kawai da su gaba idan ko bai yarda da shi ba yake kai ko duk kuke duk kuma ki azumin kallon ko gaske ba ya ja ya ja ba ai cikin ba wanda ya kone karfi tunda ba ku kowa ake ba ko a nan gurin sai ya manta da ra'ayin to manta da ra'ayin wannan yace ya sauran jama'a mai kowa gani a nan ba duka masallaci lafiya su yi surutu ba har yanzu ne cikin tsohon gaba ba su masu hankali ba akwai da tijiyar wadanda suke karatun duk sun san abin da suke ko guda biyu ko uku su kara cewa ai lalle aka sallah abin da wani ya faɗa gaskiya ne shi ne abin da annabi ce a hakkun ma ya kulu zai yi ba mai suka sai gaskiya ne abin da zai zai faɗa idan aka samu tsarin biyu ko uku hudu suka ce eh ai gaskiya ne abin da wani ya faɗa gaskiya ne zai goyi bayan wannan mutumin waliman zai sauka daga ra'ayinsa ya dawo cewa eh lalle haka idan suka goyi bayan liman sai wanda shi kuma kuma da kuma da ra'ayinsa ina fatan kun fahimta a lokacin nan dole a samu wata karamar kotu da za ta yi hukunci tsakanin liman da wannan mutum na farko duk wannan rahama ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ko a dai sallar mufassal alaki a ce sai an fara ta da farko ana ce dan sallar da ne da mun fara ta an yi wani adadin da ko rakowi a ce ce da wasan su ibadoji da za su samu cikakkiya ne a ce sai an fara ta da farko wannan kuma shine rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan da bayi kuma wannan ke nuna sauki shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka kwatanta ta sauran din da suka ba ka ce bai zai da shi ka fadakki ne to wannan sai dan ko ba wai kika ga ko ne liman yaman ta sai a sanar da shi wa idza shakka ahadukum fi salatihi falyata'arraf sawa yake ta kuma ne gaskiya sai ka ta ne da gaskiya kuma yi ne akan yake ne fari kuma alaihi dum mal yasjud sajdatain kuma a cikin dukkan wannan ruwayoyi yana ta kawo yasjud sajdatain ne bai magana ta ba wa fi riwayat al-bukhari wannan da muslim suka rubuta a wannan ta kadai fa yutimma thumma yusallimu thumma yasjudu ya cika sallan nan sannan ya sallama sannan kuma wato ya sujjada ma'ana yana nufin ya ba idan ya yi kokon ne na mutum Thank you. matsaloli na khilafa kamar ibn Ghafal ibn Sawi sujudu sahu nan karanta gashi a bisan bukari da mutum kuma da babu gaskiya da aka san ruwayan abu dawud da waye kanun sa akwai muke muka magana malamai sun yi sabani wajen inganci da rashin inganci ma'ana sai da man yazo sai ya yi sujudu sahu abin ko ba a sai bai tafiya ba sai ma mu suke wata sa'a kowa dan menene ba za a yi karatun tafiya ba ko da muka hadisi bukari ba ta annabi yayi bai sallama bai tafiya ba makwarar abin da za su ga hadisin wannan sai ce na sallama ya inganta ko bai sun ya inganta annabi bai ya ba dole za su gaba gari ba su ce annabi ya yi bai ya ba su ta yi kuma da bai ya ba aiki idan kuma shi ne ya yi tafiya to bai kamata su kuma mun su masanta masa ba in madogara su shi wannan hadisi akwai malaman da suke ganin matsawar matsala an yi sabani a kanta a tsakanin malamai kuma dalilin kowa yana da madafa yana da karfi da gudan hali to baya halatta da yawa mutum inkari in ya ɗauki ɗaya ko da dangane malamai inkari ma ba ka ko ba kawai ka jalibi ko da kai ba shine fatawarka ba sai ka je kai naka fatawarka ina buga misali da abin da kawo mana kwanaki na Abdullahi dan masu a fatawar Abdullahi dan masu da dukkan wanda ya je aikin haji a zaman da za ka yi nan ne ka yi sallah da raka'a biyu kuma haka annabi da Usman dan ne ya zo saurin da suka sallah da ya raka'a biyu da raka'a hudu ya rinka sai Usman na Affan kuma yazo zai aure kan liman sai a ga Abdullahi ibn Zubair ya bi yana da ta biyu ni shi ka dauka ta biyu amma ya zo bi ayi hudu ko da da aka tashi da wannan sai kuma je da kike ba sai kike cewa raka biyu ake ba yanzu kuma ka zo ka wanda kika da wata shine raka hudu wanda ka ga ta ba ka dauka kenan yace wallahi tabbas na san annabi raka biyu kuma wannan shine fata ko wanda ka tambaye amma na bi ne da saboda sabani sharri ne ina amirul mu'minin shi imam domin zina masu tawaye to duk waɗannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu fahimta a cikin adabin kila amma idan maganganu guda biyu ɗaya mai rauni ke kwarai da ɗaya mai ƙarfi wannan ya zama wajibi a farkon da mutane kan mai ƙarfi din ba ba wai dukkan sabani bane ake ko da ake sallama ko wanda ba su sallama bai ta cikin cewa walaysa kullu ja'a min nazari ba duka wani sabani bane ba shi kenan za a kirga kuma a matsayin sabani sai sabanin da yake da makama yanzu misali an yi sabani tsakanin malamai kan matsalar kiyasi shin ana kafa hujja da kiyasi ko ba a kafa wa nan guda biyu jamhurin malamai mafi yawan malamai sun ce kiyasi hujja ne ko kan hannun zahiri ko sun ce sabon bai da kiyasi mazhabin zahiriya daga farkon zuwa ga shi bai da kiyasi ibn hazm yana kun ta magana kan masu kiyar to kaga a nan gurin za ka kuma magana wancan kace kun da an yi sabani bare da magana ibnu hazm a wannan magana ta ba ta da itibari tun da ba ta da dalili ko ba an bai ta dan saboda tsabagen tafiya akan zahiriyanci ya sa ya samu waɗansu kurakurai da malamai suka kama ta kai mun karanta a baya hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kar daga cikin ku yayi fitsari a ruwa da baya gudana wanda ke tsaye wuri guda wannan yayi ne yace zai wanka ku ka amma ibn adam yace eh kai tsari a cikin nan kai alwaqafin da kai wanka ta ne aka ta ka kai da ba da ta ko fitsarin ka gungumi ko ta ka cikin ruwan ba yin wanka ta shi ba hana ka ba yace ta kai kar kai fitsari yanzu kuma kai ba fitsari kai ko bayan abin gani ka ta da fitar ba yanzu dan Allah ta hankali zai karbi wannan ba za ka ta yanzu cikin Thank you. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام حديث الإمام مسلم يكي سوى من الله صلى الله عليه وسلم يا يسجدوا قدامي دا كي نرسكوا بعد السلام بأن يرجع يسلم أول السلام هل ما بأن يرجع يمغنى أفهم بكو wato yanzu wani abu ne kama wanda za ka yi sujudu ta hau don kamar ta kuma kana yin sallama ne kamar ta ba ka yi sujudu ta hau ba har bayan kun shiga su da mutane sai aka tunatar da a ko kai ka tuna to a a wannan sallar da nake ku zira a mai da bai ba da yake ba a yake kana tabbata da su da kana in ma ka dai ya ga ta kai sallama ka su gaba da harkokin ka in ma ba a ka yi sallama tuni ka su gaba da harkokin ka to kun ka dawo ka so ka zauna kai dan annabi yayi ba da salami bayan yayi sallama wal salami ba har ma ya gaba da surutu daga ba sai kan ba sai a gaskiyar al'amari shi ne dukkan su yi musawu aiki ne tun na aikata annabi ya yi to karkashin aiki ba a iya ɗaukan wajen a inda aka samu umarni shi ne nan cikin hadisin abdullahi dan mas'ud da kuma cikin hadisin abu sa'id al-khudri an gane ku domin nan wurin abin da ke wai da kasa rukun fara ta hada sawa kullu kullu alaihi umma liyasbi liyasbi sababi ne mudari ne فله لام الامر لام الامر كاتب فاولته من فعل من فعل الفعل المضارع ثلاثون الامر ثلاثة وقوم مريكا وولي وقوم مريكا فتينا قائدا فقط لتعبن جلي بواجب بعد فتيك يوجد بعض بعديتي فتيكي لتعبن جلي بواجب يوجد إلا نكون بيئة بقى ما تركوا بيئة الله تعالى لتعبن جلي بواجب يوجد بعض كوبا بكوبا وقوم مريكا na'am yana ganin yake da tsawage da bangaren da mutum zai bari wanda kuma ya zo bai gani ba eh eh a baya mun yi bayani a baki a wurin eh ya kuwa mai tafiya da bai ba ya fasare da gangan ko da mutuwa annabi ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina Allah kuma yake karba aiki la <laughs> tu akiduna inna sina allati tarfa shi yasa ai akwai manyan rukunan sallah da mutum ke bari matukar ya ba su zaman tuwa tuwa ba su zai zane har yanzu sai dai kake sallar ka daga baka kiyaye ba amma ta ba ka kwaci sai yanzu a hadisin Allah da bin Rafi hadisin da mutum salati mutumin da ya nuna kawai ka baya duka rukuni da sujjada ne ya zo sallah ya ce annabi assalamu alaikum annabi ke shirki ka fanni ba innaka yake lan tusalli kuma ke sallah har yanzu ke sallah ba ya dawo annabi ce kuma ba kai sallah ba har karo na uku kuma annabi nuna musu ta yin sallah amma ya ce rama na baya da ce rama na baya me ya kusa wannan ta cikin sallah haramun ba a yi zanta cikin sallah in ba na gyaran sallah ba kamar wanda muka rubuta misali ba ko wannan haramci an saukar da shi ne ko lokacin da Allah ya saukar da hafizu ala salawatu wa salatu wusta wa qumul lil salati dan muawiya bai san da wannan labari ba sai zo ya kama surutu a cikin sallah yana zuwa wannan raka na kai ya wani da an gama sallah ina zama wannan cikin sallah ko kuma suna kusa zuwa suna nuna masa ai an gama surutu a cikin sallah ya ne suna magana ta wani kana zuwa ta ne ne suka yi sai haka har da yake da yake ciwon kansa da aka gama sallah yake sa annabi kirawo yake da sabaganin ba malami da yake maganar annabi yake bai ba wa sarmun ba bai hantare ni ba sai ce mun ya kai mu ba da kuke ji da gani maganganun yan adam ba su halatta a yaki abin da ake yi kaza da kaza da kaza da kaza amma annabi bai kuma kashi karama ba ta an saukar da aya cewa duk inda kuke mukalla ke kaba in ba ku sallah ta ta kada kallon bai kuma amma Allah ya saukar da hukunci wa min haythu faridta فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا كنتم تقولوا في الكعبه wannan ana cikin kwakwalwa su ba a masallacin su ba suna sallah sai kai rabin sallah suna kallon bai kuma sai wani bayan Allah ya zo ce musu bayan Allah an saukar da aya da manzan Allah an hana kallon bai kuma sai da kallon Ka'aba da imamin da mamudu sai suka biya a gaba kawai suka da kallon Ka'aba sun yi rabin salla suna kallon wani da ba alƙulla ba yanzu kuma sun tsara da rabin sallah suna kallon alƙulla ko ba su da suna su da ba bayan ko yanzu ka zo ka samu mutum ba ko ne ya zo gari bai san alƙulla ba sai ka biya ba kawai na sallah ka zo abin wata wani ka bayan Allah nan yamma ne ya da gaban nan kalla ka sallah ko da ya tsaya ka uku yana kallon yamma sai kawai zuwa ya fara tsoro a gaban sallah ta yi ka tafi ba ba da cewa farkon abin da ya kanta da ya dace da umarnin Allah amma ya gina shi ne kusa da mun ko ko ko ko mutum to shi ma wannan wanda ya da ya da ya bar ne bisa da hukumar ko kuke dan kun ko da ya bada kai rukuni ya bani kasance rukuni da bazowa da gari wanda ba a dora sai bari amma annabi bai ce da shi karama sallolin sa ba ba ko ya fara masa wannan aka shiga da kuma nan da zai shiga wannan ko ma da ya magana cikin sallah annabi bai ce da kawo da wannan sallah ba wannan da ya bayan haka ta kun shiga haka kuma da Abu Dawud da Imam Nasa'i hadisi ne marfu'i marfu'i kuma abin da aka ce annabi ya ce kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man shakka fi salatihi falyasjud sajdatayn ba'da ma yusallimu wanda ya shakka cikin sallarsa to ya sujudu guda biyu bayan yayi sallama an gane ku wa sahaha ibn kuzaima ibn kuzaima ya ce wannan hadisi ne wanda yake ingantacce wa an mugira ta bin shuba ko da ke wadansu malaman kuma sun bari fanta wa an mugira ta bin shuba ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza shakka ahadukum faqama بالركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه hadisin mugira bin shu'ba yace idan dan ku yayi kokonto dangane da sallah fa kama fi rak'atayn ya yi rak'o'i guda biyu sai yi nufin tashi tsaye fastatan qa'iman har kuma yi miƙe tsaye sai yi tuna cewa ah, ai ban zauna ba to zai dawo suka ce fal yanzu sai ya ci gaba da sallarsa wala hudu ba zai dawo ba wal yasjud sajdatayn in ya je karshe sai ya sajadu guda biyu fa in lam yastati maqa'iman in ko bai gama miƙewa ba yayin kula zai tashi bai gama miƙewa ba yajlis to sai ya dawo ya zauna wala sahawa alaihi a lokacin ba a girga shi cikin masu sahawa ba wani kalli ko ba a kansa rawahu abu daud wa ibn majah wa dar qutni imam abu daud da ibn majah da imam dar qutni suka rawaito wannan lafzu بسند ضعيف ابن هذا الكتاب سند ضعيف وانا حديثي ليه ضعيف كتاب وانا عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه رواه الترمذي والبهقي بسند ضعيف حديث لجوم الخطاب قال لك قال الداء قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى عن الثلاثة من ثبت قريش قال ليس على من خلف الامام sahwun wanda yake bayan limami babu wata rafkanwa ba su jin rafkanwa a kansa kana bayan liman sai ka rage wani abu na sallah kai ko mamu ne to liman ya riga ya dauke maka kenan fa in sahal imamu amma in liman ne ya mantuwa fa alaihi wa ala man khalfahu to wannan mantuwa ta shafe shi da wanda yake bayan sa yanzu idan muna bin liman liman ya rafkanwa in ka ta kama shi dole ta kama mu ko da mu ba mai laifin da za a yi kalli ba ko ba dai ta kama shi ta kama mu rawahu tirmidhi wal bayhaqi bi sanadin da'if imam al-bayhaqi da tirmidhi suka rawaito da sanadin da'ifi to duk da cewa sanadin da'ifi ne na hadisin amma malamai kusan sun yi ijma'i kan wannan mas'ala cewa dai ijma'i ne na malamai ba hujjar shine hadisin ba hujjar shine ijma'i bisa ga cewa idan liman ya rafkanwa ta shafi mamu idan mamu ya koma ba ta shafi limamu a wato ba ta shafi liman ba ta shafi liman ba kuma a lokacin ne shi mamu ba komai akan su liman ya riga ya cike masa gibin da yake da shi وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم an karbo hadisi daga sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake ta li kulli sahwin sujudatani ba'da ma yusallimu ko wata irin mantuwa mutum zai masa sajdu guda biyu ba'da ma yusallimu bayan sallama rawahu abu daud wa ibn majah bi sanadin da'if wannan hadisi wato wannan hadisin shine madogara wajen yalwanta dalilan da ke kawo kabli ko dalilan da ke kawo gadi idan muka duba a cikin duk babin daga inda muka tsaro zuwa inda muka tsaya menene abin da a aikace yasa annabi ya kare ya jira sahu farko yi sallama a raka biyu ko har yi wani aiki daga baya ka tana da shi sai suka raka'a biyu sai ne sai ya na biyu kuma yi kari a cikin sallah sabbin suka fadakar da shi bayan ya tsara wani adini na rasa a kenan ko sai ya dawo ya zo yi sujudan ba kun fahimta da kyau to waɗansu malaman suka ce duk duniya ba abin da zai sa kai sujudu sahwi sai abin da annabi ya yi domin sa idan cewa ka bar karatun tahiya kai sujudan qabli suka ce babu wani dalili da annabi ya kawo a aikace cewa ya taɓa barin karatun tahiya ya yi sujudan qabli idan cewa ka bar karatun sura kai sujuda babu wani dalili daga annabi wanda annabi ya bar karatun sura kuma ya yi sujuda duk waɗannan kiyasin su ake akan wancan kun fahimta da kyau to da haka da yawa daga cikin malamai zai dan ka duba cikin littafin ibn hajar al-asqalani da wadansu littafai na kamar bulugul subul salam za ga maganganun malamai da aka tattara kan wannan matsala da yawa ko su aka kafe cewa mu ba yadda za a yi mai zuwa dan kabli ko ba di sai akan abin da mun san annabi yayi a aikace tabbas amma sauran kurakurai da za su faɗa cikin sallah to duk wannan zamu dauke su ne akan rufi'a an ummati alqata wa nisyan wa madhkuru alaihi da rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma muke ce za yi kabli ko gadi ba mu da hujja ko ta shi sun kawo aka wadansu malaman suka tafi suka ce amma sauran abin da wadansu malaman suke kawo kamar idan ka bar sun ya kai kaza idan ka bar kaza suka ce suna dogara ne da wannan hadisi li kulli sahabin sajara tani ko ta irin rakkanwa sai ka mutu mai sajidai guda biyu to inda za mu ɗauki wannan hadisin da sai zanto babu kabli kenan dan ya ce mai ba da ma yusallim bayan sallama li kulli sahabi asahu kuma shine annisiyan idan li kulli nisyan sajdatan ashe waɗanda suka yalwanta kabli da ba'di in har suka yawa daga dalilan da suke sa a sujudu sahawi in har manufarsu wannan hadisin to shine babu kabli a cikin kundin su sai dai ba a dika da abin da hadisin yana kenan to waɗannan matsaloli ku yi hakuri ya mu dakata a haka bidin ta ta'ala gobe sai mu dora kai inda muka tsaya kuma dai mu karkare bayani akan su yanzu dai yau mun ba da haske ne kuma dai kwakwalwa za ta bude kafin wannan kuma zai je kara karanta wani abu zai je ba kara karantowa don yi so gobe sai mu zo mu yi conclusion na karshe game da wannan matsala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafi mana ku yi hakuri sai an yi kiran sallah sannan ba a cikin akwai ku yi hakuri mu rage na rubutu tunda na rubutun suna da yawa matuka akwai mai tambaya biya wanda muka fara an samu samu an tambaya ɗaya yau zamu ci gaba da ta biyu wani dogo takarda tambayar ta biyu abin da ke cewa wai wanne ya auri mace to amma shi ba zaune yake a gari ba kamar yana wani garin da zama kafin a zo a dai idan ya dawo ta fare gidansa to sai ya wakilta abokin sa ya rinka zuwa wuri duk bayan kwana biyu suna gaisawa da ita to sai abokin nasa yake zuwa wurin da suna hira kuma za ta yi ado ta fito ta zo wajen sa to zauna suna hira tare kuma an yi mata nasiha ta ce wai ya kawo mata hadisi wanda ya nuna hakan babu kyau wannan dai kan bai halatta ba baya halatta kawai ka wakilta wani abokin ka rinka yana kai matar ka hira ta abokin in an wakilta ta baya halatta ta karɓi wannan wakilcin kamar da ita ma matar bai halatta ba ta karɓi wannan wakilcin amma magana da sai a bata hadisi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yahluwanna rajulun illa ma bi mahram illa ma bi mahram kada mace ta kuskura ta ke banta daga ita sai wani namiji sai kadai sai kadai muharrami sai in akwai muharrami tare da ita yanzu abokin mijinta ba muharramin ta bane ba tunda a ta in ba hujja zai iya auren ta za su iya takara na wajen neman auren ta to dan saboda haka wannan bai halatta bai kasance ta ke banta da shi domin ba muharramin ta bane ba bugu da tari ko balla da hatta ya ado ta rinka zuwa wajen sa saboda haka wannan yana daga cikin abin da yake nuna rashin tarbiyya na waɗansu iyaye din in ba haka ba iyayenta ba kanta ya kamata su hana ta ita in ba ta da imani ko tarbiyya da za ta hana ta ya kamata ta ya kasance sun san ya kamata su hana ta kuma ta saba mu ayoyi da yawa ba wai hadisi ɗin sane ba ba wannan hadisin ba shi kadai bane ba ta saba mu ayoyin alqur'ani mai girma ke kwantuwa da ita bai halatta ba saboda haka kuma ta kalli wannan mutumin shi ya rinka kallon ta duk bai halatta ba shi yana cikin mazaji Allah ya ce kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum da mu ne maza su rinka rinka idan su ma'ana su dinga kallon matayen da ba nasu ba kallo irin wanda yake na sha'awa wa yahfazu furujahum kuma su kare farajin su al'auran su zalika azka lahum wannan dangane da maza kenan dangane da mata ko kullu mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahunna su ma mata a fada musu su rinka idanun su kuma su kiyaye farajin su kar su aikata ta saboda haka ya kamata wannan bayar Allah ta ji tsoron Allah ta daina sauraron dukkan wani abokin miji da zai zo ta hira dan sako ne aka aiko shi zo ya kawo mata ko ba lalle ne ba ta hannu da hannu ba ya ba babanta ko ba ta ko ba wani ta ba ta aka don sai yake banta da ita ba wannan shine abin da shari'a ta sanada ita kuma ta ji tsoron Allah ta daina kuma iyayenta kuma su tsoron Allah su kiyaye martaban aure da irin wannan ne wata aika aika za ta faru kuma daga baya a zo ana kai Allah ya tsare mai tambaya na gaba abinda yake cewa akwai aya a cikin suratul uh, nur aya ta 32 menene fasaranta ina kyautar san wannan aya ita ce wa anki wal ayama minkum wasalihin min ibadikum وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم wannan ita ce ayar 32 cikin suratul nur abinda ayar take cewa wa ankihul ayama minkum ku aurar da al'ayama minkum daga cikin ku al'ayama jam'i ne na al al'ayyimu ita ce matar da ba ta da aure ku aurar da matayen da ba su da aure cikin ku ma'ana ku daina jinkirin aure in sun kai shekarun aure lalle ku musu aure wasalihina min ibadikum haka salihai cikin bayin da ke karkashin ku maza wa imadikum da ku mata su ma ku aurar da su an gane ko in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli in har kuna ganin su talakawa ne kuna jin tsoron yi musu aure gantar da talauci wannan wadata da yalwa daga wurin Allah take daga baya ubangiji da Allah na iya wadatar da su wallahu wasi'un alim ubangiji ta'ala mai yalwa ne kuma masani ne dangane da akibar al'amura abinda wannan aya take nunawa wanda suke karkashin ku iri biyu ne ko su zanto suke ba bayi ba to ku ne kuke da haƙƙin yi musu aure a matsayin ku na iyayensu an fahimta ku a dan malamai sun yi sabani dangane da shi aure ɗauke kewar da namiji ke bukata wurin mace suka ce wannan yana matsayin abinci ne ko yana matsayin kayan marmari wato za ka yi mamaki idan za ka ce yana matsayin kayan marmari shin dole ne uba ya sayo ɗansa ayaba ko lemo ko abarba ba dole bane ba idan aka ce wannan daidai yake da matsayin abinci kaga dole uba ya wa ɗansa to wanda zai ci kenan da furar da zai sha da dukkan abinci wanda yake da sunansa abinci to shine suke kwatanta wannan cewa wato idan har muka kwatanta bukatuwar namiji zuwa ga ɗamace daidai take da bukatuwarsa zuwa ga abinci to ya zama wajibi iyaye su yi wa su aure mazaje haƙƙi ne na uba ya aure da ɗansa auren farko alal akalli in ya tashi na biyu wannan kuma ya rage na shi amma dai na farko ya masa wannan ya zama dole ta iya yiwa ce baya da aikin yi gashi ya kai shekaru ashirin ya kai shekaru talatin matukar ki tana da wadata ka ɗan yi masa ka rike masa kuma shi ba ta aka yi zana kwanta mutum ba sai tashi na neman aikin yi ɗin har yanzu lokacin da Allah zai wadata shi ya rike iyalin shi da kansa ne abin da ayar take nuna haka idan kuna da bayi a karkashin ku maza ko mata to su ma aka za ku yi musu to yanzu ba bayi balla da ra'ayi sharhi da kan wannan ba na ce an goge hukuncin bauta bane a musulunci amma bayi irin waɗanda ake da su a halin yanzu gaskiya irin wanda ba shari'a ce ta tsara ba shi yasa da zaka ga waɗansu daga cikin sarakuna ko masu sukuni suna da bayi amma mata ba su da maza shi da bala abokan kuma yace ko neman mun namiji in saya ba za ka samu ba sai dai mace kowa yana da farfara a gidanka ko yace wannan uwar zinata ne wannan yace yan gaske da ko neman mun namiji in saya amma inda kudin ka za ka kama farfara daga can kasar Sokoto an gana su kaga wannan yanzu son zuciya ne waɗansu masu hannu da su ne a Kano har Morocco suke zuwa su nemo farfara waɗansu su je Mauritania su nemo to duk wannan zinace zinace ne ba wai farfara ce ta a musulunci ba Allah sai in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli wallahu wasi'un alim to amana ayar tana da alaka da ta bayan ta wali yastafi bil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allahu min fadli idan ya zanto da yana san aure uba baya da halin da zai masa to shi da sai aka ba shi hakuri wali yastafi bil ladina la yajiduna nikahan waɗanda ba su samu ikon yin aure ba to su hakurkurtar da kansu su kame kansu hatta yughnihum Allahu min fadli har Allah ya ba su abin yi kafin su an fahimta ko wato kaga wannan shi yake rushe hadisin nan da yake ta yawo a bakin malamai masu wa'azin turmi wanda suka ce wani mutum ya zo wurin annabi ya ce masa talauci ya dame da sai annabi ce ya aure sai dai aure sai sake dawowa sai ya aika ruwa ya talauci sai annabi ce kare sai na biyu ce kai manzo Allah abin fa ya sananta sai ce kare na uku ya sake zuwa na hudu sai abin fa ya kai la hawla wala quwwata annabi ce kare na hudu wanda ya na hudun kuma shikenan sai ya arzika wannan hadisin ba hadisin gaskiya bane ba kun fahimta da ke ku dan abin da yake tabbatacce a shari'a shine idan mutum ba da halin aure sai wanda yake baban su yi masa in bawa ne kuma uban sa ya masa in yaron gida ne shi ma mai sa yi masa ya taimaka masa yayi dan saboda aure cika rabin addini ne ya zama kamulin mutum salih saboda galibi mutum baya koyon rayuwa sai in yayi aure a lokacin sardauni shi bayan ma kayan aure ba a baka mukami sai in kana da mata biyu ko uku wanda saboda hikima ka saba yake hukunci tsakanin mutane to sai ta kara maka promotion a office ɗinka ko wata rigima ta faru a ministry ɗinka iya kashewa amma haka single wanda bai taɓa yin aure ba yau ne rigima zai iya rabawa an gane ko <laughs> to saboda haka wannan hadisi ya saba ba ayan nan dan ayan nan ta ce in yakunu fuqara yakun wal yastafi fil ladina la yajiduna nikahan wanda ba su da yakon aure su kame kansu su yi hakuri hatta yuhnihum Allahu min fadli sannan annabi ya ce ya ma'asara shabab man safa minkum al ba'a fa liyatazawwaj ya ku taron samari wanda yake da ikon aure yayi wa mallaka lam yastati fa alaihi bisab wanda bai da iko kuma irin kai azumi kaga wannan shine abin da annabi ya amma sai ka zo talauciya da matakin je ka aure wannan bai tabbata ba sannan lokacin da wata da Allah ta tana neman shawaran annabi dangane da mutane guda biyu da suka fito neman aurenta daya Abu Jaham daya kuma Muawiya ibn Abi Sufyan tace daya daga wa zan aura daga cikin su annabi ta karki aure ko daya cikin su saboda mai annabin Allah yace to Abu Jahm dai dukan mata yake ba zan baki shawara ki je gidan sa ki sha dukan tsiya ki abu shi bayan kuma so ulo kullu ma lalam ko ki ki kowa sha bayar da ta haka idan da je kika aure shi ko kirki ba za ka kai ba gida kaga wannan shine shawaran annabi sai ya zan yace an ni usama ki je ki aure ki ni usama da yake aure usama ibn zaid saboda haka ta je kowa ta karbi shawaran annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine gaskiyar labari kuma yanzu a hankalce mutum da ya zo ya ce talauci ya dami sai aka ce ya aure sai ya yi to da me yayi sai talaucin ya kara sama da na da sai aka ce je ka kara kuma ya kara da me ya kara har yi na uku har yi na hudu a ce dole ya zama tuka da warwara ke ba gaskiya bane wannan kuma yana cewa shine ya yake neman wata Allah da aure ko da yake ana zargin da san ta aikata waɗansu abubuwa da bai dace ba to amma da ya fara neman auren ta kuma wata alƙawarin zai aure ta amma da sharɗi in za ta nasu sai ta yadda ta nasu duk abubuwan da kake da na lalaci ta daina ta zo har ma sai da ta shiga makarantar islamiyya to amma da gaba sai abokanansa suka ce gaskiya suna ganin bai dace ya aure ta ba saboda ba ta da tarihi mai kyau saboda haka shi yanzu yaya zai yi game da ita wannan matsala shin ya iya auren ta dan ya zanto shine sanadiyar shiriyan ta dinnan ko kuma a'a ya ya kamata yi game da shawarar waɗancan abokai nasa a gaskiyar al'amari duk mutumin da yake laifi sai ya tuba duk laifinsa da ya wuce na baya Allah ya riga ya sai masa kaga dai shirka ba take karshe ba yanzu misali wannan tana zaune sai ta tuba wannan tana shirka sai ta tuba tsakanin mai zana da mai shirka ya yi fi munin aiki to sai shirka sai ta tuba ta shiga musulunci bai hudiya sai ta tuba ta shiga musulunci sai ka ce tun da ka fara yanzu ba zan aure ta ba sai ka ce tun da ya kirista ce da ba nasara ya ce yanzu ba zan aure ta ba to ba lantana wara take fasikanci sai ta tuba wanda ya tuba matukar ya gaskata tuba tsakanin su da ubangiji duk lafazin da yake Allah ya riga ya da nasan aure da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai har ma malamai magana suke yi kan cewa tsakanin mamurin da bai taba yin zunubi ba da wanda shi ya taɓa yin laifi ya tantana daɗin laifin sai ya zo ya tuba saboda ƙarfin imaninsa wane ne zai kuma tsaye a wajen ubangiji yanzu dai ba mu da lokacin da za mu kawo dalilansu amma dai suna yana daga cikin abin da suke kafa hujja da shi suka ce shi fa wanda ya tuba barnat ta dama jiya za a zama kyakkyawan aiki illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim saboda haka wanda ya tuba Allah ya karɓa tubansa ba wani abu yanzu da ya kamata mutane su zarge ta da shi cewa na dan idan aka ce duk wanda ya tuba har yanzu kuma laifin zai ta banza ana ce masa kaza ana ce masa kaza dan Allah wannan zai karfafa mutane ne su tuba ko su zarce cikin sako. shi gaba cikin sako dan haka tunan ta riga ta tuba kana zama ka aure ta illa iyaka abin da ya kamata mutum ya yi a irin wannan saboda shari'a bayan ta baka damar kai abu kuma tana lura da bangare na mutunci idan mace ta shahara da irin wannan duk da ta tuba wannan tsakaninta da ubangiji ne sauran mutane kuma su za su yi ta ganin ta da abin watan wata rana abin da za ka yi shine ka ba ta shawara ta je wani garin mana idan tana da dangi a Kano ko a Maiduguri ko a ina ne ka tura ta tafi can ka je can ka nema wurin ta a can abokanan ka dole sai sun zama tarka sai sun zama kawaro sai an san kai na kai aure ɗan sun sani wanda suka sani abokanai ka na kusa kenan ɗaya biyu uku hudu biyar sauran jama'ar gari su kawai a Kano kai aure ba aboki ba a Kaduna kai aure wanda kake jin tsoro ko dama shine tare ne yau ba waɗannan mutum biyu ko uku ba saboda haka idan mutum ya samu wata biyar Allah ta liha ta nutsu ta yi kaza ta yi kaza da duk sunanta ya ɓaci a gani amma yanzu ta zo ta natsu abin da ya kamata shi da ya ba ta shawara ta koma ta wajen wani dangin iyaye ko wani dangin waye ta yi ta wani gari ya je a auro kayansa a nan gurin ya taya mutane barazana a rufa musu invitation ba wanda ya san me ya aura shi sai ubangijin sa ba shi kenan ba za da ta tuba wannan kuma kai kuma kana son kayanka ba wani abu shi yasa wani bawan Allah da yana yaman da matarsa yana yaman kai da ƴar uwarsa yana yaman da zama sai ya kasance a can gurin inda take ta ta aikata fasikanci daga baya sai Allah ya alƙata tuba sai dan uwarta wanda kenan sai dawo da cikin garin Madina suka zo suna zaune lokacin halifancin Umar dan Khattab da ta zo Madina kowa ya danta salih arbawa masallaci hijabi menene menene ba san duk tarihin ta bana da sai wani salihin bawa ya fito yana da mata da aure sai wannan dan uwan nasa yake da to zai dan ne da aure ta kenan kamar na cuce tunda bai san halin ta na da ba ya kamata in faɗa masa halin ta na da dan in zai aura ya aura kan hujja kar ke na na buga masa amma kafin ya haka sai dai tambayi shawara kuma dan kafa ce ga abin da ya faru kana gani ya kamata in faɗa masa Umar dan kafa ce ka faɗa ce ba faɗa ce wallahi da ka faɗa sai ma bulala bulala tana bukatar Allah da kai Allah ya rufa mata asiri ta tuba ya sanar da kowa ya dauka ita ce amiratul mu'minina kai ka zo ka sanar mata asiri da ka faɗa sai ma bulala Hmm. Kaga da ah, abin da ake faɗa cewa lokacin da aka tura kuma shi da wani aure eh ya ta tambaye shi cewa ya halin shi wannan abin da yake wasuta eh sai ce a shi ne bai gaskiya wani abin da yake wasuta yana wasa da sallah eh wannan da a wannan daidai ne ka faɗa ai da kamata yanzu idan mutum ma zo yana wasa da sallah kuma ya tura ta alwalan su bai kamata ka je ba yanzu ne yake wasa da sallah ba wai da ya yi wasa da sallah ya daina ba eh. kaga akwai bambanci ai wato akwai wani tsari da ya kamata a ce mutane su bi yana daga cikin tsari na tarbiyya da na gani bai sha'awa a Madina akwai kungiya da ake da ita ta masu taimaka a matasa waɗanda suke son su yi aure basu da halin aure jam'iyyatul bir sunan su wato jam'iyyar aikin alkhairi to sun yadda duk wani matashi da ba ya da halin yin aure zuwa taimaka masa da rabin sadaki ku kashi ɗaya kusa uku wani ma in ya kama ba shi da ka bashi amma ka san ka'ida ba za su taɓa baka wannan damar ba har sai ka kawo recommendation letter daga wajen chief imam na unguwar limamin kamsa salawa cewa kana halartar salloli guda biyar cikin jami'i idan ka zo limamin kuma shi babu wani magomago irin na Najeriya ka san kowane abu da ake a duniya ita Najeriya ta daban kuma to babu Najeriya ciya ta muna tare da shek Zarban ɗaya daga cikin limamin masallacin Kuba mun kai zuwa ziyarar bayan sallar magariba sai ga wani yaro saurayi ya shigo ya same mu sai muka gasa tare da shi ya tare shi ya karbe shi ya zuba mana shayi don muna sha ta hirar duniya sanda aka jama sai ya ja shi gefe guda ce ina son magana da kai ya za shi gefe guda ce me ya faru ce a na zo mai in karɓi laita ta musamman za a ba da shaida cewa ni mutumin kirki ne zan kawo da biyu su biyar dan na je duk komai ya cika na sharuɗa an yadda za a taimaka mu wajen harkar aure na amma an ce ta na kawo shaida daga limamin masallacin unguwarmu kai kuma kai ne limamin masallacin mu ya ce ni kowa na ganin ka tana zuwa sallah <laughs> wallahi ko yace ai ni ne wani faɗan wani babansa din tare suka yi firamare da sakandare da shi wannan imam din yace kwarai da gaske na san kai dan wani ne kuma na san shi kuma har yanzu aka tambaye ni cikin abokai na waye nan ba wani zan ce shi amma yanzu ana bukatar in ba da shaida akan ka cewa kana zuwa sallah ko baka zuwa wanda bana ganin ka kana zuwa in kuma na rubuta sai Allah ya tambaye ni gobe kiyama yace ba zan rubuta abin da kawai in da dama kuma in je sai in gaba da kusur ubangiji ba wallahi yaron da haka hakura ya raka shi je bude masa mutane sai ya ce assalamu alaikum sai an jima gaskiya da gaskiya ke to amma idan yana ne inda mutum yana da kuɗi ko yana da wani mutane ke cin mun da waye ma duk kuma ba goyon bayan zai ba kuma wannan tsari ne tarbiya mai ban kai kamata ya duk mutumin da aka san misali yana fatar kuɗin gwamnati yana sama da fadi yana kaza yana kaza yana abin da bai dace ba yana ha'inci a harkar kasuwanci yana ha'inci a harkar aikin gwamnati wallahi idan ya mutu a nemi limamin da zai masa sallah a gari a rasa duk liman da an jawo wajen sa ce waye ce wani ce a ba su ne suke da kaza suke da kaza suke da kaza ba suke barna iri kaza ba zan je ba ba shi yake bin mutum ya mutu aka ce annabi Allah zuwa ji wa wani sallah annabi ce sallu ala sahibikum ku je ku yi masa sallah har sai da wani sahabi ya tashi ce na biya sannan annabi ya tashi ya kai masa sallah a farko farko mutunci abinda annabi ran galdantar da mutane kenan in ka mutu da dace akan bare maka sallah ba idan mutum fasiki ne ya tare da fasikanci zana ko luwadi ko sata ko mai nani da an zo annabi ce sallu ala sahibikum ku je ku yi masa sallah amma ni ba zan je ba a nemi manyan mutane da za su yi maka sallah a rasa ka zo neman aure a unguwa a ce a ba wani bane ba wannan ai su ne manyan barayin gwamnati a Abuja wallahi ba za mu ba shi ya ba wannan mai menene yin sallah a masallaci wanda yake ba ginanne ba wanda ake kira musalla masallaci wanda ba ginanne ba idan ka bincika za ka ishe iri biyu ne mu dai nan irin bi'a a mu ina da fara yanzu din mu iri biyu ne ko ya zanto wannan wuri fili ne an kebance shi domin yin masallaci amma mutanen da ke wurin ba su samu halin gina masallaci ginanne ba sai suka dan tayar da bulo daidai bulo biyar ko shida suka yi tanga suka kewaye da komai suna yin salloli guda biyar a cikin an fahimta ko wannan hukuncin sa hukuncin masallaci na kansu salawa an fahimta ko matukar an kewaye shi ana yin sallah kai waɗansu ma suka yi rufin kwano so dan yi rumfa haka amma ba gine suka zagaye shi da shi ba kuma ana dukkan salloli guda biyar ana da liman a wajen ana da mai kiran sallah waɗansu ma sun sa su fikar da sauransu wannan baya da bambanci da sauran dukkan ginannun masallatai hukunci su iri daya amma ya zanto filin Allah ne mutane suka zo suna yin sallah a wajen ba a keɓance shi don masallaci ba kila kofar shagon wani ne ko kofar kantin wani ne kawai waɗansu ka salallu suke gidan masallaci ya musu nisa da haka suka dan sai darduma guda ɗaya biyu suke sallah a nan gurin to wannan irin sallah masallacin da yawa daga cikin malamai sun ce sai daga cikin bid'an karshen zamani dan wajibi ne a tafi masallaci a je a da al'ummar annabi yi sallah amma mutum bai su tsaya a kofar shago suna sahu su biyu ko su uku can ma waɗansu suna sahu sai da ko ina ya zama masallaci wannan kuskure ne ya kamata mutane su kiyaye wannan ita sallah din na a masallaci ba karamin falla ne da ita ba takun da zaka yi tana rubuta maka ladan sa ake taku zuwa masallaci rubuta maka ladan sa ake dan haka bai kamata mutum musulmi ya ci ba sallah ita ce mafi girman abin da zaka yi a cikin ibadoji gaba ɗaya ba kamar sallah to da haka ya kamata kenan ka kyautata ta da haka da a ce nan ga wadan musalla can ga musalla ɗaya can ga musalla ɗaya duk ku rushe musalla ɗin ku zo ku haɗu ku gina masallaci ɗaya mai ruhi wanda za ku kafa limami da na'ibinsa da komai kuna yin sallah a ciki yafi amma idan ana yin sallah nan kofar gidan ma da kofar kantin ma da ban ma mu ɗauki sallah ma da muhimmanci ba kenan ba mu ɗauki sallah da muhimmanci ba kenan kabilan banu salima ne ko su wane ne suka zo tsakanin masallacin annabi da gidansu da yar tazara amma da haka suke takowa su zo masallaci sallah da karshe suka nemi shawaran annabi cewa ga waɗansu filaye kusa da masallaci za mu zo mu nemi fili a wajen masaya dan mu dawo nan dan mu zanto kusa da masallaci ta yadda za mu rinka halartar jami'a kan kari annabi ce makanakum tuktab lakum asarukum ku zauna inda kuke za a rinka rubuta muku ladan tafiyar da kuke zuwa masallaci har ibn kasir yace waɗansu malaman tafsiri sun fassara ayan nan cikin sauki yasin da cewa ita ce tafiya masallaci da Allah ke cewa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu lalle mu muke rayar da matattu kuma muke rubuce abinda suke gabatarwa na ayyuka wa atharahu haka sawayen su zuwa masallaci muna rubuta waɗansu suka fassara ta da wannan to da haka ya jama'a ya kamata mu kiyaye wannan da kuma wani abu kuma da ake a sauran waɗansu garuruka na arewaci Najeriya ban sani ba a nan gurin ko mutane suna yawan yin sa waɗansu ga masallaci sai tsaya da kofar gida suna bin sallah ko ga masallaci tsaya da kofar kantin su suna bin sallah tun da akwai sifika duk wanda ya wannan baya da sallah ko a cikin masallaci ka shigo ga sahu a gaban ka bai cika ba sai ka fara sahu a baya kai kadai har aka gama sallah kana wannan sahun baka da sallah da hadisin annabi ba ma wai kana wajen masallaci ba ba matsalar kowace ne idan aka cika masallaci sahu ya kai waje ko daga nan zuwa kilomita ashirin ne ya halatta amma idan to sahu ne ya bi kai ga waje baka ji ya ce harka ka gama kai kaɗai saboda haka ya kamata mutane su kiyaye wannan wannan kuskure ne mai girman gaske mutane suke mai tashi don idan ka ce sallar wannan ta yi shari'a ta goyi bayan wannan sallar ta yi to wata rana za a wayi gari ba kowa a masallaci sai liman da ladan liman ya ce Allahu akbar ladan ya ta gauri Allahu akbar mutane ko sallar da gida suna ji su bi a lokacin gina masallaci ba da amfani kenan dan ba raya shi ba wanda kuma annabi na son a raya masallaci yace afdal salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba mafi ce sallar mutum ita ce wanda ya gida sai ta farilla ta ci ta zo masallaci saboda haka bai kamata mutum ya ji da wannan ba duk wanda yake irin wannan sallar da yana da kofar kantinsa yana bin masallaci yana daga gidansa yana bin masallaci to yayi istighfari abin da yake ba Allah ya yafe masa ba za a ce ya rama ba amma dai nan gaba kare mai ta wannan kwafa dan kwafa ce wacce ke ba karama ba akwai hadisai da maganganun sahabbai da maganganun da ya kan wannan matsala masu yawan gaske ya kamata a kiyaye hmm. kamar ya magwata kan masallaci wannan masallaci ne ana sallaci saboda me ana ai ga masallaci ginan ne sai wadan suka ware daga gefe guda su kuma suna yi tasu kadai wannan yawaita masallatai a unguwa yana daga cikin bid'a da Shehu Usman bin Fodiyo ya faɗa cikin littafin Ihya Sunna wa kuma bil bid'a da kuma littafin Bayanul Bid'a da aka ya kamata a kiyaye wannan kwarai da gaske abin da za ku ce shine cewa wannan masallaci na yan bid'a ne wannan masallaci na yan dariƙa ne wannan masallaci na yan bid'a ne wannan masallaci na yan gargajiya ne duk ba shine ne kalmomin ba gargajiya dariƙa a bid'a dan bid'a ana bisa sallar ko ba bi Imam al-Bukhari ya yi babi a cikin littafinsa babu imamatil mubtadi'i wal maftuni babin da yake magana a kan limancin ɗan bida'a da kuma wanda aka fitine shi cikin harkar addinin sa fasiki kenan ya kawo dalilan da ke nuna halaccin bin ɗan bida'a sallah a taƙaita game da wannan matsala ita bida'a iri biyu ce akwai bida'a da take fitar da mutum daga musulunci akwai bida'a da ba ta fitar da mai ita daga musulunci bid'a da ke fitar da mutum daga musulunci mai ita idan an ja hankalinsa an faɗakar da shi an isar masa da hujja ya ki yarda ya tafi akan abin da yake kai ba za a bi sallah bid'ar da ba ta fitar da mutum daga musulunci mai ita ana iya bin sa sallah ja'izi ne amma inda ahlus sunna to bai kamata a bi shi ba kun bayyana ko amma in an bi shi sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi Fatiki in an bi shi sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi hajjaj bin yusuf akwai fasikan kan da ya kashe mutane ta yi fa cikin manya-manyan a tabi'ai ya rinka kashi ya rinka yanka malamai har aka kawo Sa'id bin Zubair Sa'id bin Zubair cikin manyan malaman tafsiri talibin Abdullahi bin Abbas ne za a fille masa kai yace abbas ba shi dama ya sallah na fila raka biyu zan to karshen abin da zai kenan a rayuwarsa ya kalli gabas ya kalli alƙibla zai sallah Hajjaj bin Yusuf ce ku juye da shi zuwa wuri inda ba alƙibla ba aka juye da kanki zuwa wuri inda ba alƙibla ba ya kalli Hajjaj bin Yusuf ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullahi inna allaha wa ta'ala ya ci gaba duk wani bata ana ya yanka shi ba amma duk da haka malamai cikin malamai cikin sahabbai na bin sallah wanda suka zamani da shi tabi'i ne suna bin sallah ga wani dan giya wanda shi ma ya zo yana sallah har yawa ta Abdullahi dan Mas'ud raka a hudu ya musu sallan asubai ya wai wai sai in kara muku Abdullahi dan Mas'ud ya yi tun tun da ba a cikin kari ne amma ba wanda ya ba da fatawar cewa ku daina cin sallah da yau saboda fasikancin su daban bai fitar da shi daga musulunci kun fahimta ku da haka wanda ake bin sallah shine musulmi wanda ba a bi sallah shine wanda za a ce ya kafirta to kafirtar da mutum kuma abin da yake bukatan tabbas da yaqini cewa kalmar da ya faɗa da aikin da ya aikata kafirci ne bisa ga ya aikata su komai na cikin sani ba tare da jahilci ba ko bisa ga zaɓinsa ba tilasta shi aka yi ba ba sufil da baka yi ba to sannan ne wannan ta an isarwa da mutum hujja wannan matsala sai mu kyalita haka na san matsala sai ta rigima kun dai ji abin da na faɗa ko to sai mu kyalita ta haka tambaya ta karshe wannan ya cewa sallolin da aka yi a zaune na larura da waninsa duk da zaman duk zaman harɗe ake yi zaman idan larura ne kuma ai sai kila ba ta samu daman yin haɗe ba mun buga misalin cewa annabi na yin zama haɗe ne a yaushe a kiyamun lalle dan yi so ita a zaune tambayar su ta ya ce idan mai magana ce annabi Muhammad ya da amincin Allah tabbata gare shi ya faɗa haka da Hausa to mai saurare ma kuma zai kare masa salati kenan ya kamata salati mana shi salatin da ya wannan aina ce ne kai kuma yanzu zai naka a matsayin kare ne saurare tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya da cewa duk lokacin da aka ambaci sunansa ayi masa salati idan mutum na ruku'i a ina idanun sai kamar su kalla zai kan zo da kallon sa to wannan ita ce tambaya ta karshe da zamu iya karantawa kuma ita ce tambaya ta karshe gaba daya a darasi sai mu hakuri sai dai gobe Allah ya kai mutum da gobe muna da insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam